littafi mai tsarki kiyaye hakkinka cikin kiristi gesu kiristi ya aiko da wasu almajirai saba'in don yin wa'azin bishara kuma ya ba su izinin su ba wa shaidan kunya ta hanyar ceton mutane daga ƙanginsa kiristi ya ce wa almajiransa gashi na ba ku ikon zura macizai da kunamai ga bisa dukkan ikon abokan gaba ba abin da zai cutar da ku luka goma digo goma sha tara ɗaliban sun yi amfani da hakkinsu kamar yadda aka umarce su kuma suna murnar nasarar da suka yi. Darasi Masu ba da gaskiya na Yesu Kiristi suna da ikon Allah don samun shaida mai ɗaurewa don ɗaukakar Allah. Tun da yake, Kiristoci sun karɓi alkawuran Kiristi don ci gaba a cikin dukkanin al'amuransu. Za su ɗaure kansu da kyau, kuma a kwance su a kowane irin yanayi. A halin yanzu, mafi mahimmancin kiristoci shine damar da suka samu don yin wa'azin bishara wanda ba a taɓa tsammani ba har ƙarshen duniya shaiɗan ba zai dakatar da iblis ba amma za su yi aiki da ruhi mai tsarki don shelar bisharar almasihu zuwa nesa da kusa waɗanda ba su da gaskiya za su zo su ga ɗaukakar hasken kiristi su tsira saboda haka ya kamata dukkan kiristoci su yi bikin hakkinsu da gatansu cikin Ubangiji. Mu muminai ya kamata mu fita don nuna ƙarfin ikon Allah wanda aka ajiye a cikinmu don samar da riba ga mulkinsa. Addu'a Ya ƙaunataccen Gesu Kiristi, na yi sa'a, na yi imani da yarda da kai a matsayin mai cetona, tun da na kasance naku ne, an bani dukkan hakkoki da gatanni don wadata, saboda haka ina roƙonku da ƙarfinku ku bayyana yadda ya dace ka bani iko in yi amfani da hakkina da dama na a matsayina na kirista don ka kawar da mulkin duhu kuma in yi shelar alherinka har iyakar duniya bari ruhinku mai tsarki ya bani iko da ƙarfi don yin shelar bishararku gaba gaɗi kuma ku bar alamu da abubuwan al'ajabi su bi ta cikin hidimominku don marasa bi su gani kuma su sani cewa Allah mai alheri ne. Na gode sosai Yesu Kiristi, saboda na san za ku yi fiye da abin da na nema. Amin.